Barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri namu na barka da hantsi najeriya shiri na musamman da muke gabatar da shi kowane juma'a wanda muke ainihin tattaunawa da kuma sharhi a akan jaridanmu ta yau kamar kullum muna gabatar muku da wannan shirin ne daga ɗakin watsa labaranmu na last world da ke kamfanin leadership a abuja nigeria tare da ni a yau akwai abokin aiki na idris aliyu daudawa malam idris barka da zuwa masu kallon da sauraron mu barkamu da haka na kamar kowane mako mukan ɗauki jaridanmu mu ne ta yau mu tattauna mu yi sharhi mu kuma yi tsokaci kan labarukan da ke ciki kamar kuma kowane mako jaridanmu mu na yau yana ɗauke da labaruka masu nishaɗantarwa da ilmantarwa da ainihin kuma watsakar da ku kai har ma da labaran da za su ba ku haushi ko ba ko ba ka ne akwai muna ɗauke da labaruka kala-kala ainihin labaranmu na yau babban labaranmu na yau a jaridanmu ta yau ta leadership a yau sabon salo wanda muka taso daga leadership a yau muka dawo zuwa leadership hausa tana ɗauke da labaruka manya-manya masu mahimmanci da suka taɓo rayuwar al'ummar najeriya gaba ɗaya babban labarinmu a yau ya yi magana ne a kan matsalan tsaro da kuma cece kucin da ake yi a kan kiran na ɗaukan makami a kare kai musamman ganin yadda lamarin tsaron nan ya ci ya cinyewa malami. A kan haka wasu tun daga ƙasa da kuma wasu manya yanzu har wasu da suke da rike da matafin iko suke kira ga al'umma cewa akwai buƙatan su ɗauki mataki da dabaru na kare kai daga lamarin tsaron nan A kan wannan maganan ne da na baya bayan nan wanda gwamnan jihar katsina ah, aminu bello musari ya jawo cece kuce mutane na tofa albarkacin bakin su akan wannan magana na kiran ah, ainihin a ɗauki matakai na kare kai malami eh, ai ka san babba alamun da yasa shi gwamnan Katsina ya haka dan ka san ita jihar Katsina ita ma tana daga cikin jihohi na sashen arewa maso yamma waɗanda ke eh, ɗanɗana kudar su mm. dangane da irin wannan kai hare-hare na 'yan ta'adda mm. masu kudin su garkuwa da jama'a ko kuma su sata shanu ko kuma su abin nan na mutane gaba ɗaya don a basu kuɗi shi yasa ya ɗauki wannan mataki abin nan abin ya bata mai rai ne kawai kasa idan hankali rai ya baci ko cikin irin magana ma mutum yana iya faɗa wanda kuma shi wannan magana da ya ta kamar ministan harkokin 'yan sanda a mai gari dingyari ya ce maganganun da suka yi shi da gwamnan jihar benue autumn wannan ra'ayinsu ne ba ta kamar ma'ana gwamnatin tarayya ba ta da wani mataki ba ita ma hukumar kula da eh, ma'aikatar kula da ayyukan yan sanda ba ce na amda wannan al'amari eh, lalle kan eh, malami dole a taka tsantsan akan maganar kiran aliki makami amma tabbas dole duk wani abun da ya taso mutum ya dauki dabaru da ainihin mataki na kare kai na farko jama'a jami'an tsaro suna suna ba da shawarwari na hanyoyi da yadda za a yi mutum ya kare kanshi daga rikice-rikicen kasan ƙasa kamar najeriya idan aka ce mutane sun fara ɗaukar mataki to an ƙara shiga babban matsala ke yanzu ma ba wasu kamar misali arewa ba ai ba duka ne yake da waɗannan makamai ba a hannunsu ko ma akwai ba zai kila fi ko kashi biyar ba inda akwai masu shi to in aka ce mutane suna da makamai a kansu to kuma ai za a ƙara shiga halin haulayi. an haifar da wasu wani ƙarin rikici kenan. Har aka samu makamai yana yawo a tsakankanin al'umma lalle tashin hankali ne eh, to wannan shine babban labarinmu wanda lallai akwai bukatar masu kallon mu da masu sauraron mu su nemi jaridar mu ta leadership Hausa wanda nan za su ga fashin baki da bayanan da ainihin aka yi eh, wani labari da ya dauki daidai da ke babban mu na farko a jaridar mu na leadership a yau din shine batun harin da harin da aka kai barikin sojoji ko makarantar horar da hafsoshi ta nda labarin na nan a sama daga ta hagu a jaridar namu to wannan wannan wannan wannan hari malam idris ya tada hankalin al'umma a ce wuri da ake horar da manyan hafsoshi sojoji wuri ne da yake da cikakken tsaro wanda yake ake ba tsaro na musamman kuma ya zama a samu a samu a samu kusawa har a aikata wannan sai ai jami'a ce ta horar da ƙananan manyan hafsoshi na Najeriya kai ba ma Najeriya ƙasar Najeriya ba ma har da wasu kasashe makwabtan kamar na afirka ma da da kuma wani kasashen waje suna zuwa wannan wuri su ci abin nan eh. so to a wannan jarida namu masana mun jiro ra'ayoyin masana masana wasu su wasu manya-manyan hafsoshin sojoji da suka bar aiki da kuma farfin sojin jami'a manjo janar abdullahi adamu kwazo eh, guzuru ritaya da shi da dr ahmed adamu shi ma sun yi fashin baki dama su sun yi tunanin yiwuwar haka a zuciyarsu mm. eh, ganin yadda al'amuran taɓarɓarewar tsaro suke faruwa kuma wani abun da zai ɗan ɗaure maka eh, kai cewa kamar yadda jaridar ah, daily trust ta abin cewa su waɗannan mahara suna zaune eh, 'yan ta'adda suna zaune kusa da wannan makaranta eh, babbar kwaleji ta horar da manyan jami'an ah, sojoji suna zaune lafiya wai kuma da lokacin da suka kai hari an samu sojoji ah, suna bacci eh, wannan wani abu ne wanda yake zamu dai bar su masana su gaba da bincike da neman hanyoyin hanyoyin mafita ga lamarin eh, tabbas eh, jami'an tsaron mu na kokari kuma muna goyi ba su goyon bayan su kara kokari na zakulo da kuma fito da hanyoyin da za su kawo ƙarshen wannan lamarin muna kuma musu addu'an samun nasara akan abubuwan da suka sa gaba da fatan kuma matakin da za a dauka ya kasance shine na karshe akan irin waɗannan kai har hare da ake yi na lalle addu'an da za mu yi ta yi eh, malam idris akwai labarin da yake da ka sama daga gefe na dama eh. wannan kuma wani abu ne da za a ce cikin labarukan da za a iya ce mishi a labari ne abu ne mai ban haushi mai ban tausayi da ban haushi wai wata kaka ce ka duba soyayyen kaka da jika da kaka ba amma ta ɗaura ɗanta a bishiya jika ta bishiya a tsawon wata biyar ana wata dillaliya ce a rigasa mm. ita dalilin da sa ta wannan ta ɗauki wannan mataki saboda shi baban wannan yaron wanda yake jikanta mm. ba ya daɗaɗa mata ba ya mata wasu abubuwan da suke burge ta ko mm. abin da na matsayin shi na ɗa amma ko ai bai dace ba ka huce akan kan. jigar da yaro ya lakume sai ka ce ba mutum ba lallai masu masu kallon ma ya kamata ba lalle a nemi wannan jarida ta leadership hausa don jin yadda labarin nan ya kasance malam idris bai kamata a ainihin a bar dan romo labarin labarin eh, jama'a je su nemi jaridan a nan ne za ka ga yadda ta kaya a ce ɗaura yaro a bishiya wata biyar kuma a cikin garin kaduna ba wani ƙauye ko wani daji can wani wuri ba cikin rigasa cikin rigasa lallai wannan abin ya zama na an je an nema ki a wani labari kuma da ke da babban da ke shafinmu na farko na jaridar mu ta leadership a yau shine labarin da ainihin wakilinmu na na na na harkokin siyasa Yusuf Shaibu ya yi mana bincike ya kuma kawo da bijiro da tambaya na cewa wani irin ango ya fi dacewa Nigeria da samu a shekarar 2026 eh, ma'ana eh. wane ne ya dace ya jagoranci ƙasar nan a matsayin shugaba a wannan shekarar wato al'amarin ya iya zan iya cewa ne kuma allura cikin ruwa ce mai rubu ba da na haka ne kan yanzu dai tun farko tun ma kafin a fara buga gangan siyasa yan hmm. ah, siyasa sun fara fitowa masu a kwaɗayin su tsaya takara watakila idan allah ya yarda ɗaya daga cikinsu ya zama shugaban kasa yanzu dai zuwa dai yanzu akwai tsohon shugaban kasa alhaji atiku abubakar akwai tsohon shugaban jam'iyyar pdp hamid ba'azu akwai tsohon gwamnan jihar zamfara Uh, Ahmed Sani wato ga dai da yawa Idris to amma lura kuma nan wannan hankoro nasu na neman zama shugaban kasa a wannan shekara biyu da ke zuwa eh. ya hargitsa jam'iyyu kusan dukkan manyan jam'iyyun su mu ne yanzu suna cikin rikici yanzu kwanan jiya zuwa shekarun jiya ne pdp ta sauke shugabanta apc tana fuskantar rikici su to dukkan wannan fashin bakin yana nan a cikin wannan labari namu na wani irin ango ya fi dacewa Najeriya. Duk kuma irin waɗannan rikice-rikice na manyan jam'iyyu da ma ƙananan da ana hango shekara ta dubu biyu da ashirin da uku hmm. To a daidai lokacin da ake ta hankoran gwagwarmayin siyasa na wa zai zama shugaban ƙasa. Wata jiha ma'ana jihar Gombe tana nan ta samu nasara a kan ƙoƙarin fito da al'ummanta daga cikin talauci. gwamna yahaya inuwa ya fito da wasu matakai wanda muka muka bincika muka gano kuma ta zama kamar sirri ne nashi na wannan nasara da ya samu na tsamo al'umman jihar Gombe daga talauci. Mala Idris, eh, lalle ya kamata masu sun hada da ah, ba ƙananan masana'antu tallafi da kuma bunƙasa harkokin noma da kasuwanci kasan waɗannan al'amura guda uku su ne za su iya taimakawa al'umma musamman ma talaka waɗanda in sha Allah aka ci gaba da yin haka za su yi ban kwana da talauci. Lalle wannan akwai babban sirri a ciki. Cikin matakan matakan da ya ɗauka shine kuma na samar da tsaro da kiwon lafiya. Ga kuma hanyoyin abin da zirga-zirgar motoci masu kyau. Yawwa, saboda abu ne mai sauƙi a fahimci cewa eh, masu sauraro. Mu irin wannan mutane suna cikin suna cikin hali na rashin lafiya. Duk abubuwan da za su samu na tattalin arzikin su zai tafi ne wajen yin maganin cututtukan da ke tattare da su. Ta haka kuma su ci gaba da talaucewa. To shi gwamnan Gombe ya gano cewa dole a samu a tabbatar da kiwon lafiya tsakanin al'umma ta yadda za su kasance cikin lafiya kudaden da suke samu ya kasance tare da su kuma ya samar ya kokarin samar da tsaro ta yadda al'umman da suke cikin tashin hankali ba tsaro to babu karuwan arziki a tattare da su sai zama ne kudaden da suke samu za su ringa biyan kudin fansa za su ringa ganin kokarin warware matsalolin rikice-rikicen tsaro da ke tattare da su saboda haka lallai mun jinjina ma jihar gombe akan wannan matakai da ta ɗauka na ainihin zakulo da fito da al'ummanta daga talauci ga wanda ke neman cikakken labarin yana nan labarin na nan a shafi na biyar na jaridanmu na leadership hausa ah, mala idris na wani labari ne kuma za mu duba labarin da za mu duba shine na ainihin eh, gwamnan gwamnan gwamnan jihar borno ya ya ya ya ya ya ya ya bayyana yadda za su yi da dubban yan boko yan boko haram saboda abin da ya faru shine mutane na ta cece ku ta tunani ya za a yi da su bayan sun dawo cikin al'umma ya za a yi da su da labarin na makon da ya wuce suna tunanin to ya za a yi su dawo wanda ya kashe ka wanda ya muka kaza muka kalo abubuwa laifuka da yawa yanzu kuma kuna zama kuna kallon juna to gwamna zulum ya bayyana ainihin yadda za su yi da su wanda kuma zai zama na dukkan bangarori za a zauna lafiya ba tare da an samu matsala ba kuma ce ya tsallake kai mai farmaki sama da hamsin ji shi ta san wani al'amari ya kamata masu sha'awar karatun hausa su mm. nemi wannan mm. leadership of mm. su karanta da su cikakken bayani na sai kuma babban bangonmu labari wanda yake shine ke ɗauka yake abin nan babban bango Lallai a neme shi a cikin can cikin jarida shafi na goma sha shida sai kuma labarinmu na yadda soyayya ta shiga tsakanin wata mata da guza bayan ya kai mu hari masu kallonmu da masu sauraronmu za mu tafi hutun eh, rabin lokaci muka dawo za mu bi wasu shafuka mu fashin bakinsu dalla-dalla ah, da fatan za a kasance tare da mu a cikin wannan shiri namu na Barka da hantsi Najeriya. Barka da hantsi Najeriya. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a mu da dawowa daga ɗan takaitaccen hutu da muka tafi. Kafin ta hutu muna ainihin tattaunawa ne da sharhi da kuma kokarin jawo hankalin ku akan manyan labaran da muka dauka a jaridar mu ta leadership Hausa ta wannan makon a cikin damar tattauna ainihin manyan labaran da ke cikin ainihin jaridan akwai za mu shiga za tsinsa cikin jaridan akwai shafin na biyu na uku inda aka muka aka tattauna shafin mu na uku wanda ke ba da ra'ayin ainihin ita jaridan namu ya ni ainihin matakai da ya kamata a ɗauka na ƙoƙarin shawo kan ambaliyan ruwa kafin ƙasan kamaru ta sako ruwa abin da ke faruwa shine akwai wata dam dam kun labdo malam idris eh, wani babban abin nan kogi kogi wanda ke anan ruwa ta taso da kurare da wannan take don kuma ruwan ya kai wani mataki sai buɗe ruwan da zarar an buɗe sai ya sako su yawa zaga shine ke kawo ambaliyan ruwa a jihohin da eh to malam bello abin tun da aka san wannan shekara da shekara ko bayan shekaru dan kadan wannan dam ana balle ci a dan a rage ruwa ya kamata ita ma kasar Najeriya ta dauki matakai dan rashin daukar matakan da suka dace ba a ce ba a daukar matakai ba amma ya ƙara kaimi eh. game da saboda ana asarar rayuka da dukiyoyi wannan ambaliyar ruwa hmm. da kayayyakin abinci a ci gaba da tattaunawa tsakanin Najeriya da Kamaru akan wani hali ake ciki kuma yaushe za a kuma ya kamata a ɗauki babban mataki na ko da an sako ruwan ba zai shigo ba ya yi banna kamar yadda yake ke. ai ba tun yau abu yake nan wai da suke wuraren da ake tunanin abu zai bannan a kokarin tada su kafin ya bannan mara yadda sai kuma shafinmu na madubin rayuwa shafinmu na madubin rayuwa masu sauraro wani wani wani abu ne da muke cewa pull out wanda ya kunshi wasu abubuwa na nishadantarwa labarka da abubuwan da za su ɗebe muku ainihin kewa da su nishaɗin da ku a cikin zaman ƙarshen makon nan da za ku labaruka ne kala-kala malam idris akwai wani labari da ɗan ja kai ra'ayi ra'ayina mace ta kasance mai hakuri jajircewa da yakini a rayuwa mm. hawa mm. ya ka gani na'am lalle akwai abun nan sannan kuma akwai wani lungu a cikin shafuffukan inda ake koyar da girke-girke a yau shahararriyar ainihin mai bayar da ainihin darasi na girke-girkenmu a bilkisu tijjani ta tattauna ta kawo mana yadda ake yin tuwon samun bita Malam Idris. Saman bita kwarai kwala. Saman bita ya samu miyan kuka ya yi lalawa. Ce an sake eh, eh, ba karamin an ji wasu wasu lana na <laughs> To, banda kuma haka akwai kuma shashi na ado da kwalliya. duk a cikin wannan wannan wannan wannan kunnin inda aka yi tattauna yadda zaka magance ruma a cikin ɗakin ka so da yawa za ga wannan lokacin damuna a ga ruma na cin mura gaskiya wurin zaka ga zaka ji kanshin da zaka ji na ruma eh. bai da daɗi eh. kuma akwai hanyoyin da za a bi a yi maganin ruma amma sai an sai leadership hausa an karanta yawwa lalle a sai leadership hausa a karanta za a ga inda aka yi fashin baki na abubuwan da matakan da za a ɗauka yadda kuma za ka yi cikin ainihin abin nan ba tare da abin nan ba sai filin fatawa wanda yake a cikin wannan ainihin shashi eh, akwai ba lokutan sallah na wasu manyan birane a najeriya yawwa wanda daga wannan juma'a zuwa ranar alhamis yawwa kawai kana zaune sai dai ka gan ka duba ga yaushe ne za a abin nan za a lokacin a abin filin fatawa kuma akwai wani tambaya mala idris mm. wanda ya lalle ya kamata duk wani mai niyyar neman aure da kuma iyaye da duk wasu masu ruwa da tsaki akan lamarin su duba don yana bugan tambaya ne na cewa eh. ina ya halatta a cikin mutum a cikin budurwa ya kalla in yana son ya aure ta mm, kwarin fatin da kuma wanda ya bada wannan abin nan mm. amsa shehun malami ne eh. daga jami'a Ahmadu eh, Zarewa. Eh, lalle ya kamata lalle masu neman aure da iyaye su lura don wannan wani mataki ne na kawar da badala da ainihin barna a cikin al'umma. Akwai ma kuma bunƙasar da aka samu a shanshan daga matakin gunduma zuwa babban birni. Eh. Shi ma kamata a sai leadership hausa don a samu damar karanta wannan labari. Na bangaren kimiyya da fasaha kuma wanda ke can shafi na goma sha hudu a eh. cikin leadership na Ya bayani kan na'urar leƙen asiri da wani ɗan asalin jihar Yobe ya kirkira. Ka duba ba. Ya kamata lokaci yayi da gwamnatocin jihohi da ta ta tarayya eh, su rika taimaka ma waɗannan matasa idan ana taimaka ma waɗannan matasa eh. su ma akalla nan gaba sannu a hankali za su iya buɗe wata masana'anta inda za a samu ma wasu matasan aiki mm. a rage zaman balla. Mm. sai kuma ainihin eh, shafinmu na shehinmu mai diwani shafi na ashirin da biyar wanda ainihin a duk mako Shehu Ismail Umar Al-Maghdad mai diwani yakan kawo muna bayanai akan abin da suka shafi harkokin addini. A wannan yau ya yi bayani hikiman rashin haɗe farkon shekarar musulunci da tarihin manzancin annabi Muhammad su alaihi wasallam. Yawwa shi na lalle a shiga a duba. Daga nan kuma a mu a dubanmu na ƙarshe wala Idris, eh. shai shafinmu na ƙarshe shafi ne wanda yake na wani ainihin eh, wani shahararren matashin matashin marubuci darekta na eh. ah, hausa hausa.com eh. suleiman idris suleiman suleiman idris wato gudunmuwan da wannan bawan allah yake bayarwa ga ainihin bunƙasan shashin hausa ba za a fahimci wannan abu ba sai nan gaba saboda a shafin nan a shafin sa yana ba da darasi ne na ainihin na sociology wato ilimin zamantakewa amma harshen hausa wannan wani abu ne wanda zai zaburar da matasa masu kokarin koyon karatu karatun sociology san wannan abun a sauƙi eh, kuma shi ba da yanda zai mutum zai san yadda zai zauna da mutane daban-daban a cikin wannan karanta wannan shafukan na suleiman idris hmm. za ka gane yadda za ka zauna da mutane daban-daban eh, waɗanda suke da halaye daban-daban hmm. ai kuma na kai tarihin abin dole a jinjina ma ainihin eh, suleiman bala idris musamman a yayin da ake bikin ranar hausa wanda aka yi jiya a matsayin wani gudunmawa nasa na bunƙasar hausa harshen hausa akwai wannan wannan wani ƙalubale ne ga matasan masana da suke suka shahara ko kuma suke zama matasa ne a wasu ɓangarori na ilimi su ma su ɗauko hanyoyin ba da darasin wannan ɓangaren nan nasu a harshen hausa kamar yadda suleiman bala idris ya jagoranta muna kuma wani ga wanda duk yake son ya san wani hali ake ciki ya siya jaridar mu ta leadership hausa don ya ga yanda ainihin za a fuskanci makarantar functionalism akwai ma editor labarai wanda ya bada tarihin gasar cin kofin duniya wanda aka fara shekarar 1938 hmm. inda aka buga wasan ƙarshe tsakanin ƙasar italiya da ta hungary aka tashi wasan hudu da biyu wanda italy ita ce ta samu nasara a kan hannu lallai ibrahim abba wada a gaishe shi wato a wannan shashin ya bada ya bada tarihin dalla-dalla har zuwa wannan lokaci tarihin gaba daya cin wasan eh, kofin duniya gaba daya ga wanda kuma ke son ya ga cikakken abun sai ya shiga cikin jarida ko mala idris mm, kwarai kuwa na to sai ainihin shashinmu na babba da jaka Eh. babba da jaka ta ɗauko wannan labarin na kaka da ta ɗaure jikan ta bishiya inda ya samu watanni biyar a kai kan haka kuma shi babba da jikan namu ya ce in da ranka ka sha ka abubuwa eh, to jama'a masu eh, kallon mu da masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu na barka da hantsi najeriya muna miƙa godiyanmu ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwansu wajen tabbatuwan wannan shiri a yau musamman editanmu abdulrazak yahuza jiri da da sabo ahmad kafin da yusuf sha'ibu da idris ali aliyu indabawa da rabiu idris amin rabiu aliyu indabawa da bilkisu tijjani da rukayya uh, rukayya daga can kasar turkiya a nan kuma ɗakin watsa labaran mu na last word muna tare da idris aliyu daudawa malam idris muna godiya sai ni kuma da nake da na jagoranci cikin shirin bello hamza nake ce muku a huta lafiya cikin shirin na barka da hantsi najeriya This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.